shafi ya ka yake tasa'in da biyar na zo badi ajiya mai ce fasalil garibal mustapha ma'anin lazi yalkafu bai na idan bila hasobani tambayi bakon kasan da zaɓuwa ke nake ba wanda ya zo da abun da babu sa sosai ka tambaye shi fasarar gari ba almustazama wanda ake tu wanda ake matsewa don ma ake matse shi ake wahalar da shi anin lariya lakahu malan garibu mai kake karo da shi bai na idan tsakanin makiya bila husbanu makiyar da ba su da adali wayannan naki wayannan naki na naki wani lokaci za ka je a ta yan daba ka ce ka kyale masu magani masu gemu dan gemun nan da dan galewan don sai mun yi maganin su ba wani mutumin kirki da ke hanka in ka tsaya ka kama suna. ya ce ya za a ce ba mutum ba zai sa tsari ba ba zai sa tsari ba ce to da ka sa tsari mai amfanin shi bai amfana maka komai ba yin banda azabtuwa azabtuwa wani ana da juma sai aka ce ga su nan ga su nan ya koma gida ya shigo tsari hainihin yara suka taho aka biyo yana ta duk wanda ya san bai sha komai bai koma baya wanda duk koma baya ya ce koma baya ga wanda mai magani ba su koma baya ku kallo haba suka ɗora masa bindiga kwai kiri wai sai aka tafi ana cewa a ai ba a jiki aka same shi ba a kafa ne tun da a kafa ne maganin na nan na yi sai shi maganin ya saba ike banda kafa saboda nan ga shi fa yayin mushin ya mutu to amma ga wani ya zo yana shi a tsayar masa da tsari yana son tsarin ɗin, wajen kurin dubu ɗari uku ne shi tsarin kansa shi a bashi tsari shi ba abu na ba shi yana so kanin ahlu sunna ke bai da bukata saboda kana ce to shi a sayar masa ina so ga dubu dari uku saboda ya san tsarin ya tsaro kaga masu yanzu in daga nesa ne za ka yi dariya ran da abin ya shafi ka sai ka ga irin cikin irin wannan din idan aka juyarwa da mutum zuciya malam juyewa take sosai malam masifa ce أقول حاصل ما دلت عليه هذه الأبيات abun da ke cikin waɗannan baitoci abubuwan da baitocin nan ke nuna mana a wajen guda nawa kai ba girga ba ya zo a gudu kuma ba da ba ka yi fishe to kakka faɗi daga yana a ci gaba da karatu yanzu ga girga do to do aqulu hasilu ma dallat alaihi hadhihi al-abyad abunda ke a cikin abunda baitocin nan ke nuna mana min at-tawfiqi baina riwayati na hada tsakanin riwayoyi inda ake ganin kamar sun yi karo wa hasilu ma qalahu da abun da ke cikin abun da ya faɗe shi أن الفضل ينقسم إلى كسمين to falala درجة daraja ta ta kafa kashi biyu falala fifi koto kesimai ne mutulakun akwai falala mutulaka ba ta da ƙarshe sai wannan siyayye ne a karatu wannan ba a zo a shallake shi wa muƙayyadun akwai daraja falala faɓa. to kaga gamamme ya fi keɓaɓɓa falfadlo almuƙayyado falalan da aka ƙayyade bi wajahin minal wujuhi la yunaqad eh, eh la yunaqad al-fadl al-mutlaqa bai iya warware falala ga mamma misalin saboda ai akwai ma'aikatun da za ka iske san wanda aka ɗauko bai kai na asali ba amma kuma za ka gamar ta iri ɗaya kila ina zato eh, a soja short service ɗin nan bai kai asali wanda aka ɗauka tun daga primary ba ku daɗewa su ma ba ɗaya ne ba kaga wannan keɓaɓɓe don soja dai soja ne yana da igiyoyi yana da menene amma a ta daɗewan wansu ba ɗaya ne ba hatta ma akwai matabar da bai iya wanta hmm? to kaga don ya fifita a wani ɓangaren ɗin kaga ƙayyadadde ne na shi da rana a tsaka shigo musu to haka zai tafi ya basu da rana a tsaka zai kai wata martaba dole ce to tafi an gama da kai kai ga irin abin da ake maka to haka na a daraja muƙayyada ba daidai take da daraja mutulaka ba فإذا كان لأصحاب رسول الله الفضل إذا صعب na da درجة المطلق سفوف درجة سوء mutlak a ce da aka ce khairul ne qarni mutlak ne na farko da na kafin da na baya dukkan sahabbai sun fi su to amma sai ga wani an ce yana da darajar ainihin rikon addini sana da darajar hamsin mutum hamsin daga can sai kaga akwai a rikon ne amma ba a sauran darajoji ba ba mutulake ba mutulake in aka tara martabobi sabai na ya sanya fitikawa kan kowa amma aka fara warewa yanzu ai za ka iske misali ce mace namiji ya fi mace amma ba duka ba mutulake ne ba amma za ce wata matan ta fi wani namiji to amma kaga ai wannan muƙayyadi ne yan daidai ko ne suke da irin wannan to wanke mutum da mari kifi to amma mata nawa ke iya haka ba su da yawa baiwa ce da Allah ya kan yawata kaga wannan amma a tara darajojin maza a tara darajojin mata ina maza sun yi tintiko an gane ko an jin ba gane ba hmm? saboda kanan in ana cewa namiji maza sun fi mata to mutulake su maza mutulake ne amma guda ɗaya a waye gari ta canza ta saba kwama yana tsoronta daga nesa mutum zai iya sarrafa ta in ta zo kusa da kai ta gama da kai wani na ruwan wani wani je yake wa hajjaji dariya ya gudu ita kai hajjaji namiji ne kai ka gudu daga wance shi ce ta je ta tsada shi shi ne mu kofa ya ji labari matan wannan baka wari ne ta ce mara kunya fito a sai ya bulle ta wani wuri ya tsere ya ce kai namiji ne bai saka gudu daga wance ta zo ta to irin wannan mata ba su da yawa kai masa takaka a gida ya aka yi gata ta kofa ɗai ta buga kofa kai namiji ne fito wannan shi ne su ba da lahi ya bulle to kullewa shi nuna namijin ne da ba namiji ne ba da ta da shi amma yi gwada mata namiji ne ya kulle ce ce shi shi ta yi zai ba ba ita ba in ya faɗa da ita ya faɗi to saboda kana daraja motsalaka da daraja muƙayyada wacce tafi motsalaka? ya nufi zai amma mu ƙayyada ko da ta fito ta kan zo a wajen an fita falfadlul muqayyadu bi minar min alwujuh duk wata falala da aka yi mata burki ta kowane fiska daga cikin fiskoki na yanaqidul fadla bai warware falala almutlaq fa idza kana li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan sabon manzon Allah na da daraja al-mutlaq ala ghairihim la yunaqiduhu ainihin subutul fadli li ghairihi tabbatar falala ga wani bai warware nasu min ba'dil wujuhi tunda wannan wanda aka samu na ƙarshen zamani ai ta wasu fiska ne ta wajen ainihin riko saboda rikon bai suna samun mai taimaka musu amma na ƙarshen zamani ba mai taimakon kanka kama addini dama in kana addini ka san kai kadai kake tafiya duk wani mai ma dariya duk wani mai ma abun nan ba tare kuke ba musiba na samun ka suna wasu su bakka kama na fadla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gairi kamar yadda ka san darajar manzon Allah ce ainihin min al'ambiya'i war rusulil kirami la yunafihi ma warada fi gairihi abun ya zo a wanansa bai kore shi ba ainihin min alfada'ili wal khasa'isi ka khalqin lahi adamu biyadihi kama inda Allah baraka wa ta'ala ya halicci adamu da hannunsa ta gana adamu ya fifita wa takalimi musa da yin maganan Musa da Allah wa khalqa Isa min gairi abi darajoji ne wa nahwi zalika fa inna kullu zalika fadailu muqayyada falaloli ne kayyadaddu maksusa bi khilafi ma utiyahu sayyidina sabanin irin abin da aka ba wa shugaban mu min al-fadli al-mutlaqi وهكذا إذا قلنا أن العرب أفضل من غيرهم من الأمم larabawa sun fi sauransu daga mutane tunda Allah ya fifita ƙabilar larabawa a duniya sama da sauran ƙabilu an kawo inda aka yi bayanin cikakken bayanin duk in ka duba ta ɓangare kaza a duniya kam babu kamansu kai hata a harfa na duk duniya babu masu harshen so so ba masu shi shi da larabawa iya sa ma'ana ce masu ahalar so wannan maganganun turawa ne a banza suka zo suka ce zuwa jari eh, turawan ingila sun fi turawan ina ne waye waye tun maganar banza ce amma haƙiƙanin fifita to larabawa sun fifita daga kan ƙabilun duniyar nan kam wannan wani abu ne da Allah ya halitta kamar yadda Allah ya ta kafan ba kwarzantawa ne ba nan ne tsakiyar duniya duk an auna an sake aunawa musulman um, arna sun auna kafin musulmai musulmai sun zo sun auna an tabbatar da ka'aba nan da tsakiyar duniya ta yamma da ta kudu da gabas da arewa duk an je an abu na ɗansa hatta ma kwamitin ƙarshe sai da aka kwamiti biyu aka yi wana suka tashi ba su san da wa'yan nan ba bayan dogon lokaci an tabbatar da sun yi nisa wa'yan suka tashi amma amsa ta zama ɗaya nan ma haka nan ma haka duka amsa ta zama iri ɗaya to don haka haka lamarin la yunafihi ba ba daukan maganan maganan arna ba don haka ba da sai ce wanda ya ce wata ala hadda kauli ya ji sai ce kawai ke kallo da ya duba kawai ke gani ba ganin sauran koyina kawai ke gani ala haddi ba kala kada wani je ya ce to ni ban ganta ba ƙarya ne ya ce to shi kenan musulmai sun yi ƙarya oh ba a hujjar da maganganun zamani akan addinin musulunci saboda yau za su ce kaza gobe su ce ba haka bane ba to saboda kanan addini musulunci bai da kan gado sai ibiyo in nan in suka ce sun fasa ya koma ibiyo in can a ina nan inda ike an tunkultun ko kuka faɗi haka ne mu mun yadda da maganan ba dan binciken zamani ne ya faɗi ba ko binciken zamani ya bincika ya karyata sun hawa mu yadda wani na kan bakanmu Allah za mu gaskata ba za mu gaskata filosofa ba la yunafihi wujudu min ghairihim afdalu min jam'i min al-arabi fi ma faddalu bihi zan mai da zan mai mai ta wannan wa hakaza idza qulna anna al-araba afdalu min ghairihim min al-umami la yunafihi wujudu min ghairihim afdalu a samu wani guda fiyayye min jami'in min al'arabi fi ma faddalu bihi tama in suka haɗu ha shi kenan tana ganin a bashi ko. kako fannusosu zuwa gobe haka gabai da wahala to shi